Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da yau barkanmu da sake haduwa a wani darasi namu na Google Hacking Database sunana Abubakar Lawan. A wannan bidiyon zan nuna muku hanyar da za ku bi ku yi amfani da Google a matsayin VPN. VPN da yana nufin Virtual Private Network ma'ana zai baka dama ka ɓoye location ɗinka ta inda duk inda zaka shiga online zaka yi searching ne a matsayin anonymous. ta inda ba za a gane IP address na wayar ka ba ba za a gane waye shiga wannan site ba na a yi tracking ka. sannan kuma zan nuna muku yadda za ku gano login page na mutane wato login page na website na mutane kamar yadda na gaya muku wannan google hacking database ɗin ana yin amfani da shi wajen hacking ɗin website ɗin mutane da wannan google hacking database za ka iya gano website ɗin da zai iya hakuwa da wannan ba zai iya hakuwa ba sannan kuma wannan google hacking database zai ba ku dama ku shiga website da aka rufe yanzu misali akwai wani website wanda ake wani registration to sai aka ce an rufe wannan website din to idan kai amfani da google hacking database ko da an rufe wannan website din kai tsaye za ka iya shiga cikin wannan website din ko kuma an hana shiga wani site ko kuma wani application na kuɗi duka za ka iya shiga ta hanyar amfani da google hacking database kai tsaye za ka je browser ka kana zuwa cikin browser ka kana shigowa cikin browser ka za ka zo gurin searching za ka yi amfani da wannan catch sai ka sa wannan yanzu mu sa facebook facebook.com ita wannan catch din za ta baka dama ka ɓoye ip address ɗinka yanzu muna dannawa za mu shiga cikin facebook.com to idan muka shiga cikin facebook facebook ba su ga record mu ba wato ma'ana ba za su ga ip address na wayan mu ba kai tsaye record din da za su gani za su ga kamar google ce ta bude website su. kamar google ce ta shiga facebook amma mu ba su ga record ba to yanzu bara mu danna inta kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo cikin facebook to yanzu facebook ba su ga record mu ba za su ga kamar google ne kai tsaye ya shiga kuma sannan za ka yi amfani da wannan catch ɗin ka shiga wani website da aka yi blocking ɗin shi ko aka hana shiga kana sawa kawai kai tsaye zai bude maka kamar google ce ta bude site ɗin haka za ka shiga ka kwa duk wani coders an rufe site in google ta ga damar shiga za ta iya shiga to shi ma wannan catch ɗin yana da power sosai professional hackers suke yin amfani da su yanzu kuma misali muna so mu gano duk wasu link link da suka shafi wani mutum ko kuma wani website za mu iya amfani da wannan za mu iya saka link link yanzu mu ɗauka bari mu sa tiktok.com tiktok.com to yanzu muna danna inta duk wani link da ya shafi tiktok za a kawo mana shi kamar da kuke gani gashi nan tiktok wannan duk wasu link ne da suka shafi tiktok gashi nan sign up su login page duka za ka iya gani duka dai wani link da ya shafi tiktok application ɗinsu da sauransu duk wani link da ya shafi wani abu in ka amfani da wannan link ka saka sunan abun to za a kawo maka shi to yanzu kuma misali muna so mu gano login login page login page na mutane yanzu misali na website din mutane kamar na wordpress abin da zamu kawai zamu zo mu haka in url in url wordpress wordpress login kawai sai mu danna search kana danna wannan in url wp admin login wato wordpress login kenan yanzu kana dannawa za ka ga ka kawo maka login page login page na mutane yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan wannan login page ne haka na mutane na wordpress za ka ga duka ya kawo maka login page na mutane dama na gaya muku shi wannan duka wani information wanda ma bai ma kamata ka gani ba za ka iya gani kamar yadda kuke gani gashi nan wordpress wannan na admin dashboard ne da sauransu haka to a nan bidiyon namu ne ya zo ƙarshe mun gode mun gode da kasancewa da a lawan tv sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba